fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau ma ɗaya ga watan Fabrairu na shekarar da 2021 za mu yi magana ne akan sauya launin fata wato abin da aka fi sani da bleaching. ce Zara masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki mata don tattaunawa a kan wannan batu. Daga bisani kuma za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Yanzu bari mu fara da filin tattaunawarmu a Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baƙi zauren tattaunawarmu. Binta gare ki. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a zauren bana yau da gobe. Yau muna tare da baki na wanda za mu tattauna da su akan mai da tsohuwa yarinya Yau wa ko kwaskwarima. Mm. Wato takaice dai muna magana ne akan sake launin mm, fatan jiki. fata don ne. Konawa ne ko malama? Eh inda mata yanzu musamman in mata mu hatta matan mm, aure suka raja'a akan maganan wai sake fata wai daga kowane kana da yake cikin zama jajawar kamar ko sai ko karas. suke zama baturiya mm. um, kuma ki ga dai mutum wai ko ni ma sani ba san idan su baya bude ne ko kuma saboda su ma kiran da suke cewa mace fara ko mai ya ce suna so ya ta baba yan mata a eh. kin ciki hari <laughs> wato baba yan mata eh, baba yan mata ka girma kowa girma kowa ita faran mace kuma ko da ya san na mai ne eh, ya ce ko mai ya ce ma shi yana so faran mace shi dai ta sake ban mata mata duka kiranin da mazan ke yi kenan amma su mm. su 'yan matan ba shi za su duba ba sai su duba lafiyarsu da kuma to wai ma tun farko ma eh. me kuke ganin ke kawo ya wai tun yanzu ya zama kamar ruwan da da kaɗan ne mm. ko su na fuska ko su danyi na hannu da yanzu da gaba yanzu gaba ɗaya da ko ai allura ko su sha eh, abu Allah malama na ji cikin tsoro kina son ki magana a kai eh, abin da yake kawo irin wannan oh. a sami iyaye masu son duniya masu son iyayensu 'ya'yansu a ce su sun aure wani to wasu aiburi yake sa su ba ƴaƴansu su fara wannan shafa shafa suna ganin idan ba su shafa shafa ba eh ba za su tauraruwa su ba za ta haska ba wata sai sake suna fara sannan mai kuɗi zai zo eh, eh su sun manta da Allah sai shafa shafa ne zai sa a kalli ƴarsa a ce tana da kyau tana da kwarji to shi mai kuɗin shi bai auren bakar mace ne shi sai ba eh, ga kin sa yawanci ba na son baran mace ra'ayi wani kuma wani ko da kuɗi kika da shi zai ce miki bai san baka wani shi ma bakan macen yake so akwai namijin da zai ce shi baka yake so to sai yake yan mata su yanzu sai riga sun idan su harfe hmm. ba su jin kira sun yi nisa ba su bari a yadda Allah ya yi tsarin su ba duk mace da ta tsaya inda Allah ya mata tsarin da za ki ga yanayin ta mata ce uwa ke uwa baki a tunanin yarki za ta fara haihuwa hmm. da me za ta fara da haihuwa da kanta ne da operation ne haka wankan mu na to yana da matsala kenan ko a yana da matsala mana tun da yayin da kika bar fatakki to ai kin raunana kamar ke yanzu baka ce baki a bilicin mm. daidai hasken ki Allah ya bar miki sai na samu na dauke ki da mari mm, sai dai ki ji zafi ko kuma ki ci shaidar yatsu sun mm. fito zuwa an jima kuma ya dauke eh. amma na mai bilicin din in hanna mare ta ya maru wannan yatsun na sai sun zame mata tabu kafin su zo su washe sai ta nemi wani magani nan da ta dinga gogawa tukunna ya tafi daidai da fatar ta don gurin zai zama baki ya dawo irin jikinta na da da ta bata. Eh. to ke baki sani ba aiki za ta fara haihuwa da kanta da kanta ba za ta fara ba da kanta wala Allah wani rayuwa wani abu zai zo ya samu mm, hatsari ko kuna ko wata dai kaddara ta fada mata duk baki sani ba. Ake san fa ke ma da kanki kika faɗa kiran kasuwa suke na miji ne dan maiko. Yawwa. To ni a gani na ba sai kayi bilicin ne miji mai maiko sai zo. Ko ai ba zan ne yanzu an ce idan sana rawa. Eh to ai shi maiko ba wani abu bane ba wanda kirkadi ne na banza kai a kullu kana neman dacewa ne da miji inda yan matan za su gane. Haka. To kai bilicin da baka yi bilicin ba mm. Allah ya baka dacewa za ka samu miji na gari. Bilicin ma mm. wani abu ne wanda na lokaci kalilan ne zaki haska fem nan gaba zaki ga abu bleaching ya zama miki illa to san sama abin da ya fi damu na mm. ita wannan wanda ta sha allurai da sauran sun ta tashi haihuwa yake hawo ko miki ta yawa majin ta ki kira. haka ne to ya na kamar wata yaudarar kai shi ake yi malama sannan mm. shekaran jiya waccan ne na ga ana tallan wani ruwa na bilicin wata mata na advertising din shi hmm. a media tana tallasa gaba ɗaya hankali na na tsorata ba sun wanka ne zaki shiga ruwa ne zaki shiga har wuyan ki haka mhm. idan kika shiga kika yi minti uku ko bi, inda kika san kina sabe kamar zaki wanke wake haka wallahi haka fata kike saba kamar dai mu dan adam za a hada shi da sabon maciji eh. haka jikin ki zai dinga sabiya kamar sabon maciji sai ki burje eh tana si si si tana dirzawa da ka inda za ki san da illa da ko take duba jiki take taba jiki haka yake filin yake barewa sai kika fito dodar wato fata na farko an kashe ta mm. an riga an kashe ta kawai kamar saba haka jikinki ana murjewa yana fita sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai dan Allah mata duk wannan abin wa muke yi wai dan namiji dan to wai kun taba ganin namijin kila da zaki zo ki mawa kila shi bare iya baki kudin wannan man da kike shafawa ba rayuwa ta rabana to kin ga daga nan ma wata matsala ta auku to wai mu da kina so ki shafa mai kila kina gida kina yan matanci za ki iya saboda bilicin ko ya ki kashe ma fatar ki dubu talatin ko dubu hamsin kuma ke ba yar kowa ba mm. ba ki aikin komai mm. buri kawai kika dora wannan ya zo ya ga kin haska ya baki wannan ya zo ya ga kin haska ya baki kila cokali uwarki bata tanada na auren ki ba mm. amma burin ki ki shafa mai na dubu hamsin ko na dubu ɗari. Kuma ga maman nan kaman bayan tukunya. Yawwa. Baba ma haka kamar takalmi. duk baki baki gode ma Allah da fatar da Allah ya mace ba suka dauka in ba kwara ba ce ba ta yi ba to ina ganin kila dai har da yaudaran maza ne kila mazan ne suka ingiza matan kenan na nuna cewa su abinda suke so amma ko ba duka ra'ayin maza ne suke a ingiza da bleaching din ba dan wani zai ga mai bleaching din goma ba zai kalli mai bilicin din sai je dauko wata baka wadda wata ne bilicin din in ba ta da lafiyayyen jarabe ya kamata kamata su da ita ba yana taɓa lafiyarsu ke a walla wata inda kika san ta goga ta fannuwa in ta zo kusa da ke za ki ji tana wari kamar irin busu ya fara balagan nan haka za ki ji tana wari tana karni in ya fara da farko za haka za ki ji tana yi hmm. wani za ta sha'awa tana eh, ganin kwalliyar oh, eh ke ma ki ce to ni ma bari dauki wannan tabi'a wanda ba tabi'a arziki bane ba to ta kuma daga nan wannan hmm. bilicin din wasu na sa a yi musu fassara su karuwai 'ya'yan mm. banza eh. mazinata eh. wane ne wannan bilicin din ba fassarar da bai sa a maya wato yana rage wa mace mutunci yana rage wa mace mutunci a hankali ne ba za ta sani ba a hankali ne ba ta sani ba mm. zai koma miki ruwan yan bariki akwai man da in kika shafa ba ki abin da mutum na kada miki yauwa kina jin ka sama ba ki mm-hmm. fahimtar me wani irin kallo ake miki sai kin zo kin gama bilicin din an bilicin din ya aje ki a benci mm. sannan za ki fuskanci ina rayuwar ki ta dusa ke kin gama yi ne kina so ki samu mijin to mijin kuma bai samu ba ba abu bane mai kyau ya zama ruwan dare gama duniya ya a gaban uwarta ma kiga tarihi duniya wanda suka fita duniya tun a lokacin ma daga fuska ne da hannu da kafa cikin su to zan ce wa hadda wai allurai da wani eh, tsohon kwayoyi da ana ba ana sha ni yanzu ba ni na gama gaya miki na ruwa da na gani ra'ayi da aini ba da ido na na gani ana tallamace ta shiga tana saba kamar kaza wai to ni tun da kuke kun taba ganin mazajen nan gaje kudin ma suna shi da su tafiyar da komai nasu ko samarin ko wanda suka yi aure suna so su kara kun taba ganin wani ya a maza ma na yi suna yin bilishi dan suna yi suna suka dan yi shafa shafi mm-hmm. amma na matan yayi na matan yayi yawa amma maza ma na buƙuna shafa shafa tun dan na ga ko a hotunan aure yake ganin miji kamar fa an daka gawayi mm. man shafa bai saboda shi zai sama daban yake mm. amma kuma macen nan budar eh, kamar tumatir to ba yana da naira zainaba abu mai saboda haka shi shi wancan yana da kala kenan a shi to a kin san da kina da hatimin nasara ai ba wani abu duk iya munin namiji ai za a aure shi wani shi ah. kuma namijin zai ce la'in ya auren kyakkyawan mace bai yi ba hmm. saboda ka a ɗaukan mai magana amma idan ya auri mummunan mace ba ruwan shi da ta za a mai ladabi da biyayya za a mai ladabi ba ma ladabi da biyayya ba hankalin shi zai fi kwanciya eh, wani yana da kishi ko yaya mace mai kyau ta fita mm. zai ta zarginta mm. wani yana da zargi a rai to yanzu misali idan aka hada ki da wanda take wannan shafe shafe tun da naga har matan aure tana cikin gida miji ya aure ki baka mm, ya san kalan ki ya san asalin ki wai amma kuma yanzu sai a fara wani bariki ana shafe shafe eh. mace shiga ta kwaile ke da ki ma rasa ina daidai hancin da yake ina daidai bakin yake sai ita bude miki hakura ki ga ita a tunaninta eh. tunda tana gani mai bi mm. kisa akwai mata masu daukan wayan miji mm. duk minti biyar idan ya shiga bayi sai an caja wayar shi maybe tana ganin hotunan wasu irin matan da yake mu'amala da su yana da su. ita ma to dai shi yake ruɗa shi ita ma ta dan fara ta wanke jiki eh ta dan wanke oh. jiki ta gani to yanzu da za a ta samu ki su ke malama dukan ku aka ta samu ku wa'annan matan a gaba aka ce da Allah ku yi musu nasiha ko dai ku ba su goyon bayan abin da suke yi ko kuma ku ja musu kunni akan hadarin da ke ciki da ne da ne za ku iya gaya musu dare har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau, Binta bata yi nisa ba ga ci gaban wannan tattaunawar. To yanzu da za a ta samu ki su ke malama dukan ku aka ta samu ku wa'annan matan a gaba aka ce da Allah ku yi musu nasiha ko dai ku ba su goyon bayan abin da suke yi ko kuma ku ja musu kunni akan hadarin da ke ciki da me ne me za ku iya gaya musu. Me za ka iya gaya musu gaskiya ita wannan bulletin ba abu ne mai kyau ba. Wanda abin da suke fuskantar ta suna tunanin cewa in ba su yi bulletin ba mazan nan ba za su so su ba. Maganin ba haka yake ba. An yi hajja na baki da kuɗin da za ki yi. Ah ba haka ai ban ma da ra'ayin shi ba haka bane abin da nake so su gane na sha ganin zaki ga namijin ga 'yan matan da suka yi bilicin din ya ketare ya je wacce ba ta yi bilicin ba saboda mazan su ma sun san bilicin yanzu mm. sun san mace fara sun san mace mai bilicin saboda ba ma kala ɗaya ba ne in ka bar jikinka yadda Allah ya yi maka ya fi wani ka sa wani mai domin ka wanke shi in kika wanke ma kwana biyu ba masu jin kunya ne ni koya ne in aka yi auren bayan ba mun kuma a zo a canza kala ba za ta mai da kai yadda kika fara farko ba tun eh, sai kin bama da sai kin lalace to ki kuraje ki bata fuskar ki to ni dai shawara ta da zan ba masu bleaching din nan wannan bleaching din ba abun arziki bane ba zai kai sajin na tsira ba to idan ana ganin hajjia shi tana son ai bleaching din nan ko a eh. a ni ba na so ai bleaching mm-hmm. amma wata ke baki santa ba baki san yaya hasken ta yake ba baki sani ba ai bleaching din ma kamar yadda kike gani mataki mataki ne kudi kudi ne to yanzu akwai man da idan na shafa ba zai taba nuna ina bilicin ba ba haske na ba ne kamar kamancin asalin ki eh asali na haka nake ba irin dabbara dabbara dabbara ba ba zai ya tuna ba su dabbara ba gabobi na ba su mm. sambal zai tafi da ni babu to namiji bai san ki ba a budurwarki kawai ya ganki mm. ya ce yana san ki wani zai dauka ai wallahi hutu ne kaza kaza ba zai gane ba sai mm. idan zama ya yi zama wani kuma kwayoyi suke haɗiya hmm. ba wai shafa shi suke yi ba kwayoyi ne suke haɗiya su sha to ya za a ki gane tana bleaching ke dai wannan abu sai dai mu ce Allah ya sa mu dace su gane yana da illa su daina duk da yake dai ban tamtabi likita ba tukuna mm. amma ina tabbatar da koda magani ma aka sha na wanda aka rubuta asibiti akan ce akwai side effect wato akwai wani abin da zai iya biyo baya mm. misali idan bai karbi kona ba wannan ma ba za a rasa nasaban cewa yana iya kawo kamar yadda nake ji an ce na kawo ma kansa wato ciwon daji mm. na fata da sauransu ko ciwo ma kika ji yanzu a misali a ce za a yi miki dinki duk jikinki ya saki wata ba wahala za ki sha ba irin shi ne za ki ji ana he an yanki cinye ki an manna hmm. saboda nan ta riga ta ta yanzu ne na allura nan ne da wani har cinye shi ma a mashi bilicin ito eh ai misali hmm. ai akwai inda bilicin din ya fi karfi hmm. misali za ki ji ana cewa sai an yanki nan ɗinki an haɗa da nan sai an yi testis ai sun yi identifying din wacce ce mai karfi eh. wacce ce fi saki to mai karfin ka zama dai lalura yawwa kana zaman zaman ka ka dama kanka bala'i ita kuma wata uwar da kanta wallahi ita take sai mai yaya da kanta akwai wani abu kuma mm. matan ma da suke farare su kuma fara ce fa mm. amma ba ta yi dodar ba mm. zan dai fari ne na Allah da annabi irin na yar Afirka ya dan gasa ta rana ya dan gasa ta eh. ta dan saki kuma ne kyau ma za ki gani tunda farin fara mace dai na Afirka da ki ga shi mai kyau shi ba dar din nan ba to ita ma wai wata tsira ba ita ma wai sai ta yi ta yi dar me yake kawo wannan masifa ne dan ni yayin da nake gani ma kamar mata bakake ba an fa sai an fara irgawa saboda yanda yawan ina zuwa yanzu kamar ni yanzu layi na ni ina yin gyaran jiki na gyara ma amari gyaran jiki kuke da a'a goya musu baya kenan a'a ba maganan goya baya bane wannan wannan zaki ne dan mijinki duk wani datti muke bukata na fatarki hmm. ya fita ba wai bilicin ba wannan ba wani abu bane dilka ne na mu samu su lalle duk wani kayan gargajiya da kika sani hmm. mai gyara fata mu da shi muke amfani to amma yanzu zaki ji wasu masu dilka wasu ban ce duka ba zaki ji an ce fari kike so ki kalaki eh, kalaki kike so ki kamar ni yanzu in zan yi in kika ce kina so tunda ba ni na saki ba eh. zan miki in dodar kike so ki dawo iya kuɗin iya shagalin ki duk ya kenan to amma me tsakani da Allah in kin tambaye ni zan nuna miki idan kika yi na gargajiyan nan ya fi ba da ma'ana kin fi kyau hmm. wannan da zaki na kwana biyu ne kin zo kin yi fawo kowa ya ganki dangin miji yan an an ganki da haske mm. kwana biyu kuma an zo ɗakin ki ba ci gaba ki kai ba babu kwai ne da shin da kaza kila shi miki ai ba magana kwai da kaza bane mm. duk abin da kika yi domin Allah ya fi kyau kuma amarya ita darajar nan da Allah ya bata ko yaya take fa sai ta yi kyau rana. To yanzu kai a matsayin ki ne ita wanda kike kika riga ki kware fannin ki ne gyaran jikin mace. Mm. Kuma kina ganin matan da waɗanda suke dodarewa da wanda suke barin kansa a yadda Allah ya yi mm. wasu eh, wata ba ta ma son mata ta je ta yi dilka da waye din mm. ta yi da yadda take mm. Wasu turaruka kawai muke musu mu eh. turara musu kaya ba ta ganin wannan abin yana baya rasa nasaba da wani abu da bature ke cewa self confidence wato ta yadda da kanta yadda da kai da cewa eh ni yadda Allah ya haka nake so kaina bana koyi da wani ko in raina kaina ai shi aka ce miki baki zama malama aka ce miki ra'ayi riga idan mutum ya zo da ra'ayin shi ai kai ba za ka ce mishi ba haka ba ba amma muna iya bashi shawara eh za ki bashi shawara amma idan bai bai so ba sai ki mai shi abin da yake so ai shi wani yana ganin in yana da kuɗi yana da komai kawai za ki mata kuɗi za ta canza wuri mm-hmm. to kin ga ke kuma opportunity ya zo miki kina nema ai kin ga ba za ki ce a'a ba to za a ra'ayinki mm. wanne kika ga sun miki kyauki ni tsakani na da Allah wanda zaki natural shine ya fi mun kyau mutum ya bar kalarsa ya bar kalarsa yanda yake amma ai miki gyara ai gyara jiki kin fi kyau kuma yanzu magana ma in aka duba farnin addini aka duba matsayin shi wannan bulicin addinanci mm. ba abu ne mai kyau ba wanda shi bulicin din nan illolin shi da yake da shi shi yasa Allah ya hana ai bulicin din nan shi wannan bulicin din matsalolin shi ma kin ga na daya za ka yi bilicin din fuskan ka ya tattamuke ya tattamuke ya muma kamar tsoho an je sake halitta an sake halitta wanda abin da Allah ya haramta wanda in yau ga kike a ce ke sa'a ta ce ko kuma ke yaya ta ce ni ki ce ke da kike a yayata sai ki gani da nake bleaching din nan ke ba kya yi misali mm, mm. sai ki ga ke kin fini ma kyau da kwani sai ki ga an ganki ma sai ki ga ai na haife ki sai a ce ai na haife ki ma wato saboda na kashe fatan nan kin kashe shi wato wani abu ne wanda zaki kyau fiwu wanda zamani kalilan wani lokaci kadan wanda ba zai dade ba mm. shi yasa tun farko da irin wayan abun Allah yake haramta mana su mu kuma a yanzu mun kasance masu rufe ido da abin da ya zama haram hmm. mu dai me za mu samu mu ga mun yi kyau a lokaci kalilan to shi sa duk muke sa biya wa zuciya bukata biya zuciya bukata in ga saurayi ai na yi haske wani kuma duk cikin hasken nan naki ya gano tsufan nan naki da yake kike boyewa wanda ma kika sa mu kanki dan ba kike boyewa ba ki da shi saboda yin bleaching din kin dauka kin sa mu kanki shi yasa duk abin da ya zama haramun a bar shi wannan bleaching a ci haramun ne ka bar fanka a inda Allah ya barka sai a zauna lafiya mm. wasu in suka je sai a nuna musu ai ba bilicin bane za su dan washe ne mm. wasu a gyara fata ake cewa ba bilicin bane gyaran fata ya gaba daya bilicin bilicin ne wanda duk zai mai da fuska wanda zai sake dai halittar zama fari gaba daya abu ne kuma nake ganin idan da Allah yana son ya yi ki a fara kuma ya dace da ke fara mm. da ya yi ki ita ma fara da ya dace da ita ta yi zama baka ko a can cikin suno take ma gaba daya a nan ne tsakiyar gidansa yake sai Allah mai ita baka kuma ta rayu wato yana halitta in kin lura Allah ya mana halitta ne daidai da inda muke da zama da ya balarabe yi shi a inda yake da ranan da sauransu yi ta da dogon gashin da da sauransu mm-hmm. kuma kika lura kila sai aka ta da faɗa don zaki ga laraba suna da matan suna da na mm. indiyawa ma wani zafi suna da zafi ita baturiya sai da wata ɗanyi ɗanyi misali ita ma ya dace da nata wurin ne mu muna da zafin rana inda za a yi mu a farare ko ɗaya muke mu zama wani iri mu sai ya mana fatan da ya daidai da wannan ranar da yake kowa muna jin ta kuna mutum zai gane muna moran duk za mu kuma da muna moran duk halittar da Allah ya miki ai shi ya san ni in mun da ya miki kuma duk abin da ya daidai ne mm. muna fatan um, inda mata suka gane cewa kuskure ne mm. su gyara kuskuren su sannan da Allah akwai wata magana da nake so umma iyaye mata da iyaye maza mm-hmm. a maimakon idan kika ga dan wane a bisa amana makoci ne ko dan uwa kika kawo kara kika nuna mai abin da dan shi yake yi bai dace ba mm. a maimakon in zai mai fada ya mai fada a bisa daidai abin da kika zo kika gaya mai to sai ya zo ya ce ai wane ya ce kin yi kaza kin yi kaza lokaci kaza kin ga wannan ba daidai ba ne eh, ba a sa tattaku ba kuma ba a ci wannan ɗan sai ya ɗauke ki ya rike a zuciya ya sa miki kiyayya a matsayin kin zama abokin gaba dan Allah iyaye mata da maza ina roƙo ko ƙarar ɗanku aka kawo muku to kada ku nuna wane ne eh, ga wani abu da yake yi mara kyau wane ya zo ya to wani kuma bai ɗauka a haka don allah don annabi iyaye mata da maza ina roƙon kusan yadda za a yi kudin dinga ma ku faɗan tarbiyya kuma duk wanda ya kawo muku ƙara masoyin ku ne wani kuma makiyin su ne. Allah ya sa mu dace da mu gyara. Amin amin. ne ka ishe kota. sai filin kwalamar mu. sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin mu na kwalam da makulashe a mu na yau da gobe. Kamar yadda muka alƙawarta muku makon da ya wuce cewa za mu gabatar muku da fatan dankali ne ko in ce farfesun dankali wanda ya kunshi abubuwa masu ƙayatarwa da baki ke son ci. a yau ma muna tare da malama hawa inda za ta gabatar mana da abubuwan da ake bukata yadda ake sarrafawa kuma da yadda za mu kwashe wannan girki. Malama hawa barka da zuwa. Yawwa barka da salamu alaikum. Shi wannan farfesun dankalin yadda ake yin shi zaki samu dankalin ki na turawa. tu Ki fere. wasu suna raba dankalin bibbiyu amma ni idan zan yi a gidana bana raba wato a sa haka nake barin shi guda guda dankalin mm-hmm. yauwa zaki samu sami dankalin ki ki fere ki wanke ki ajiye shi a gefe abubuwan da ake bukata dankali um, um tattasai da atarugu tafarnuwa kanunfari citta magi gishiri kori time hanta wani abubuwan ɗanɗano ɗin da eh su ake bukata hmm. so idan kika fere dankalin ki kika ajiye kin yi blandin ɗin tattasan ki da atarugu da albasa ɗan daidai kin aje a gefe idan kika zo ki samu man gyaɗan ki ki dan daidaita madaidaici ki soya wannan kayan miyan da man gyaɗa already dama za a iya jajjagawa za a iya za a iya markaɗawa amma kuma ka a cika mishi ruwa wurin markaɗe because ana bukatar a ɗan dinga ganin kayan miya to sama sama kenan yawa sama sama to babu kayan lambu a ciki akwai kayan lambu hmm. akwai kabeji hmm. akwai carrot akwai eh, green beans akwai peas yawa to idan kika soya kayan miyan ki already dama kin riga kin tafasa hantanki hmm. kin yayyanka shi sannan kuma sai kin fara tafasa carrot ɗinki da green beans ɗinki da peas ɗinki da baking powder saboda kolo din shi an rage mishi karfi sannan baking powder da zaki sake tafasa shi zai baki shi zai tsaya shi zai sa su tsaya da ainihin kolo din su da zai fito a cikin farfesa kin gane mm. ba za su canja kwalo ba idan sun ji wuta ko sun haɗu da wani kala kin gane yau wato kin riga kin tafasa su kin dan rage musu karfi kuma za su tsaya a kwalo din kwalo zai baki kwalo din da kike so suna gefe so za ki dan sa man gidan ki ki soya kayan miyan ki ki zaba musu ki zaba abubuwan dandanan nan su magi kori garlic da dai sauransu da dai abubuwan da kike so yau wa'e eh, ki zazzaba idan ya dan soyu sai ki dan daidaita ruwa in kika daidaita ruwa ki dan rufe tukunya ki ki bari idan ya dan tafasa ki bude sai ki zuba dankalin nan idan dankalin ya dan fara rage karfi ya fara dahuwa sai ki ɗigo sai ki zo ki samu sai ki zo ki ɗauki wannan hantan ki zuba dama hantan already a takashe yake ya riga ya ma dahu so sai ki zuba wajen wajen ajiye ruwan sanwa to wurin sa ruwan sanwa. wa mm. nan ne akan samu matsala eh. ta yaya mace za ta gane cewa da yawa za ta sa ko za ta sa a irin wannan girki kin san kowace mace idan za ta yi sub da yadda take son ya kasance ruwan shi yadda yake take mm. amma kuma aikin sanyi dankali dai ba a cika mishi ruwa saboda baya bukatar dan da baya bukatar ruwa sosai yawa so da dankalin nan ya dauko da ruwa zaki dauko tafashashen hantan ki zuba a ciki ki dauko um, kayan lambun nan su da na ce a tafasa a ajiye ki hada ki zuba a ciki kin gane sai ki kara mayarwa yau sannan kuma wata albasan bayan albasan da zaki sa a cikin kayan markaɗen da zaki so kayan miya zaki yanka wata albasa kuma ki wanke ki ajiye shi a gefe to shi zaki hada ki zuba shi hada da wa'annan su green beans din kin gane yauwa da karas sai ki mayar da tukunya ki rufe ki dan bashi mantana lokacin da kika daidaiciya da husan nan kuma pepe soup din ruwan ya miki yadda kike so mm, yauwa ya tsaya yadda kike so to sai ki sauke an kammala pepe soup din dankali komai da ruwanka kenan eh bangaren nama akwai eh. yake akwai shi abincin ainihi wato dankali ga daɗi sannan ga ruwa ruwa eh. mutum ko bai da lafiya eh. wannan abincin da ya kamata a ci an yi wa mara lafiya ko tsoho sosai eh ko mai diabetes ma yawa ma zai iya ci wannan eh zai iya ci to ma sauraro ce sai an gwada akan san na kwarai wanda ya ji ɗanɗano ya masa daɗi yana iya yana iya ziyartar shafin mu domin ba da gudunmawansa akan yadda ya samu wannan girki. a sha tuwo. jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattayar gabatar da shirin zahra aminu fage sai daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya.